ya halatta mutum ya yi planning akan haihuwa eh, ya halatta asalin hukunci wanda muka faɗa shine cewa ana so kai ta haihuwa amma shin ya halatta kuma kai planning ɗin haihuwar eh ya halatta ba wanda ya hana ka shine matarka tana haihuwa kai kuma kana da bukatar waɗansu abubuwa na amfani a jikin matar ko akan 'ya'yan ko akan wani abu na tsarin rayuwarka sai ka ga cewa a yanzu tsakanin wannan haihuwar da wani kana so a samu tazara wannan babu laifi a ciki amma manufarka tun ta farko irin waccan da muka faɗa ne kai manufarka ita ce ka yi aure kuma ka hayayyafa shikenan amma wani dalili ya sa yanzu kana so ka yi tazara ya halatta ya halatta ba wanda ya hana ka wannan na fata an fahimta menene dalilin shine matarka ka aure ta ta haifi yaro kuma yanzu tana makaranta sai kana so a ɗan ja saboda ciki zai iya jawo mata matsala a wajen jarabawa ko samun ko samun nasara sai kai tazara don wannan babu laifi dalili na lafiya matarka tana da kunika tana shan wahala idan ta ɗauki ciki kuma kowace shekara tana iya sake ɗaukan ciki sai kaga cewa don ka ɗan hutar da ita sai ka ce bari mu rika sawa bayan kin haifu sai an samu lokaci kaza don ki huta saboda amfanin ita matar ya halatta dalili na lafiyar shi yaro ta haifi yaro yanzu ko ta haifi tagwaye tana ta fama da su idan ta sake ɗaukan ciki wahalar za ta yi yawa da zai iya shafan ƙwarin wannan yaro sai ka ce kamata tazara wannan ya halatta ina fata muna fahimta matarka kana so yanzu bayan ta haihu kana so shekara mai zuwa da yardar Allah za ka biya mata aikin hajji in ta zo za ta je aikin hajji akwai ɗan ƙaramin jariri za ta wahala ko ɗan ya wahala idan ta ce tana da ciki ta yiwu a hana ta sai ka ce mu yi tazara sai bayan kin dawo daga hajji wannan duk babu laifi ina fata ana fahimta ina ne inda matsalar take shine ni na gaji da wani haihuwar taki ni ba na a to nan shine inda kake da matsala wannan yaran ya zan yi da su a'a wannan shine inda kake da matsala idan manufar da kai manufa ce da hankali da shari'a za su iya karba ya karbo amma idan tunani ne naka na kai kanka kawai na tsananin kai dan jari hujja ne kar yara su zo su dame ka yaman yama a wannan to shine ka fara neman jan layi kuma da manufofin addinin musulunci ko da baka faɗa ba shine a ranka na fata ana fahimta ba wanda ya hana yin tazara hadisi ya tabbata a cikin sayul bukhari da muslim daga jabir dan abdullah allah ya kare yarda gare shi mu'adh ibn jabal ya jabir dan abdullah ce, kunna na'zilu wal qur'anu yanzil ce mun kasance muna al'azl duk da cewa alqur'ani yana sauka yace da a ce abu ne na haram alqur'ani ba zai yi shiru ba a akai al'azl shine mutum yayi dabarar da zai sa maniyinsa ba zai shiga mahaifar matarsa ba saboda kar ta ɗauki ciki ai manufar kenan sai mutum ya ga kamar zai yi inzali sai ya rabu da matar sai ya inzali a waje ta yadda ba zai sa mata maniyinsa ba ballantana a ce ta ɗauki ciki idan sahabbai suna yin haka ai manufarsu ita ce don kar ta ɗauki ciki ya ce inda za a hana da ƙur'ani ya hana tunda ba a hana ba ƙur'ani bai hana ba kenan to kaga ya nuna cewa al'azlu ya halatta bisa ga maganar malama idan ya halatta koto da kiyasi ya halatta kuma a yi abun da bai kai azal wahala ba amfani da kwayoyi amfani da allurai amfani da implants amfani da waɗansu abubuwa da zai iya sa a ce a samu tazara wannan babu laifi amma yana da sharuɗa yana da mene da shi al'azal da amfani da planning ko na contraceptives ko wane ne yana da sharuɗa sharaɗi na farko shine zama manufa mai kyau ce manufar da bata rusa wannan abin da muka faɗa a maganar farko ba ai kun san wanda yake da mummunan manufa kan shi baya so ta yi ciki ne kwata-kwata wanda ya rusa manufarsa sai ya yi ta yi har zuwa yaushe a wannan to bai halatta ba ana fahimta kuma manufarsa ba wai ita ce saboda baya son ɗa a ba don baka son ɗa ba kuna fahimta ko saboda ita wannan ce ba ka so ta haihu ka riga ka haihu da wasu wannan ita ba ka so ta haihu wannan duk mummunan manufa ce idan manufar mai kyau ce ai na faɗi kuma manufofi masu kyau su ne uzurorinka na yau da kullum idan su ne to wannan shine sharaɗi na farko idan manufar ta rushe to Allah ya san abin da yake cikin zuciyarka don haka haramun ne karka yi sharaɗi na biyu shine ya zama wannan abin ba zai cutar ba wannan abun ba zai mene ba ba zai cutar ba akwai abubuwa da yawa na contraceptives na zamani waɗanda suke cutar da mata akwai matar da yin allura ko shan kwaya yana iya jawo mata waɗansu abubuwa da yawa ciwon kai yawan zuban jini kai wata ma ba ma zai aiki ba ko an yi sai ta ɗauki cikin kai waɗansu ma ana gani yana ɗaya daga cikin abin da ke jawo musu breast cancer a wannan zamanin yanzu yana da yawa mata masu samun breast cancer ya zama amfani da irin waɗannan contraceptives ne to sai zama sharaɗi na biyun nan shine zama ba zai cutar ba duk abin da zai cutar annabi sallallahu alaihi ya ce la darara wal hadira ba cuta a musulunci ba cutarwa don haka karka sa ta ke ma karki sa kanki kun ji sharaɗi na biyu sharaɗi na uku shine ya zama akwai izinin miji da matar bai halatta ka hana matarka ɗaukan haihuwa da kanka ba izininta ba ta hanyar al'azil saboda akwai cutarwa ga matar sai matar ta yarda idan ba haka ba zai zama kana tauye mata wani abu haƙi na hunna libasun lakum wa antum libasun lahunna ka sa ta zo maka libasun lakum kai kuma baka zo mata libasun lahunna ba idan har wato ka rabu da ita a lokacin saduwa ba tare da izininta ba to kaga Allah ko ya hana kar a cutar da wani kai kar ka cutar da ita ita ma ta cutar da kai wannan shine ma'anar walahunna mithlu alladhi alaihinna bil ma'ruf don haka akwai izinin mijin akwai izinin matar kamar da kuma bai halatta ke kuma don baki so ki haifu da wane sai ki ta shan kwayoyi ko ki ta amfani da wasu dabarbarun ki ke da kanki saboda baki so ki haifu da shi ba sai da izinin sa saboda uba yana da haƙƙi akan ɗa uwa tana da haƙƙi akan ɗa don haka duk abin da za a yi sai dai a yi an taradin min huma wata shawar duka biyu sun yarda kuma duka biyu sun yi shawara mun yi ittifaki miji shi kaɗan sai ya sa matarsa ta yi planning bai halatta ba mace ita kaɗanta ta yi bai halatta ba sai dukansu biyu idan sun yarda